من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم duk na tare da mu ko da samari ne ko meye نادا جوابي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara yaban Allah, muna ƙara godiya a gare shi. Shi ne mahalicin kowa Allah, shi ne komai. Da abin da muka samu mai yawa, da abin da muka samu kaɗan wallahi tallahi daga Allah ne. Tabbas. Muna yabanka Ubangiji, muna tawali'u, muna ladabi a gare ka, muna roƙonka ka raya mu muna musulmi masu imani. Allah muna roƙonka kai mana ƙarfin arzikin cikawa muna musulmi masu imani. Allah muna roƙonka cikin ladabi da imani da kai kai ɗaya ne abin bauta wa dukkan talikai da gaskiya. Allah ka mayar da dausayi daga dausayin aljanna. Allah muna tawali'u muna roƙonka ranar tashi alƙiyama Allah ka tashe mu a tutar musulunci Allah ka nufa a ba mu shaidar shiga aljannar firdausi a hannayenmu na dama Allah ka shigar da mu aljanna ka ta firdausi da rahamarka mu da iyayenmu da malumanmu da 'ya'yanmu da matanmu da haularmu da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya. Ya Ubangijin halitta Allah, ka wajabta mana adalci. Addinin Musulunci inna dina inda Allahi. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله يا بينا وتالكي دكا نوانا يجي دوكي وانا الديني kar ya dangana shi ga Allah don Allah yana da nasa ya kuma gaya wa dukkan talikai cewa inna dina inda Allahi al'islam lalle addini wato tabbatacce tsarkakakke na gaskiya wanda ake bautawa da addini Allah ya ci shi a gudunsa sunan addininsa al-islam inna dina inda Allahi al-islam Allah bai bar abin alfa ba ya sanar da bayi dukan duniya ومن يبتغي غير الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الله بواري كوا بچكن تالكي يتي ومن يبتغي وند ديني مي غير الاسلام abinda ba al-islam ba dinan yace nasa addinin ke can to kar ya ji dawai falan yuqbala minhu har abada ba za a karɓi wannan daga wajensa ba tun daga duniya Allah bai yarda da shi ba ko ya ga dama ko bai ga dama ba da shi za a yi tashin alƙiyama yaya matsayin wanda ya karɓi bai karɓi musulunci ba ya zaɓi wani abu ya ce shi nasu addinin ke can sai Allah ce wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda bai karɓi addinin musulunci addinin Allah a matsayin addini ba ya zaɓi wani dabban to fa fil akhirati a lahira min al Allah ce yana daga cikin wanda suka tabka asara Allah ka mana tsari to jama'a na yi wa'azi na gaya wa mutane ran da 'yan siyasa suka gayyace ni a makaranta madrasatu dirasatul islamiya aliya da take yar ganye a jos nigeria na ce ina sauran 'yan siyasa ni ba da guda ɗaya nake ba da ni sunan siyasa din bai dame ni ba hmm. ni mutum nake nema wanne mai kyau da lokacin da na tashi sai na ce musu to ina kira mu dukkan duniya dukkan musulmi mu yi la'akari wato da za mu zaɓa mu ce shiga gaba yi tafiya mu karanto tarihinsa mu ga a tarihi yaya yake na biyu ya gaya mana abin da ya yi na aiki tunda zai tafi ne ya ce mu mun zaɓe shi shine shugaban ƙasa ƙuri'ar talakawa ta yadda da shi ko akwai shugaban ƙasan da yake hawa matsayin shugaban ƙasa babu ƙuri'ar talakawa muna tura shugabannin ƙasa don su aiki ne ko don kada su aiki na ce to duk wanda ya zo ya ce ku kawo mana ƙuri'a mu ce to ina aikin da kai na gaya muku to idan na faɗa yau na faɗi abin da ban taɓa faɗa ba to shekara kamar biyu na faɗi wata magana da na ji motsin yahudawa nasarawa wanda suka wa ubangijinsu allah ta waye. kuma allah shi ya bayi ya san bayi daga cikin wanda suka kewa Allah biyayya akwai waɗanda suka kafurta cikin Yahudawa Allah ya san kuma sun yi ilimi sun san gaskiya sun ƙi bin gaskiya har a cikin alƙur'ani ya kira su ulama ubani Isra'il لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله كبام كاريا الله كبام صرو Dowan da aka nuna shi aka ce, Ka ga wancan uwarsa ta tsine mar, to ta ɓaci. Wanda aka nuna shi aka ce, Wancan ubansa ya tsine masa, ya halaka. Allah ya mana tsari wanda aka ce ubangijinsa Allah ya tsine masa to masifar da ya hada ta fita wanda uwa ta tsinewa masifar da ya haɗa ta fi ta wanda uba ya tsinewa Allah baya magana da mutane gama gari sai da zaɓaɓɓun bayi annabawan Allah manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in sai Allah ya zaɓe su don ya ba su asidiku gaskiya duka annabin Allah manzan Allah yana da asidiku gaskiya ƙarya ta koru annabawa manzanni ba sa ƙarya wal amanatu dukan annabawan Allah manzannin Allah Allah ya ba su riƙon amana dukan annabawan Allah manzannin Allah da ɗai ba sa ha'inci Allah ya baiwa annabawan Allah manzannin Allah amana ta isar da saƙonsa zuwa ga bayi cikin bayin duk da su dukan annabawan Allah manzannin Allah suna da at isar da saƙon Allah daga dukan annabawan Allah manzannin Allah ɗaya a cikinsu ba wanda Allah ya ce ka je ka ce kaza ya ɓoye babu ba sa alkitman hmm. ba sa ɓoye saƙon Allah dukkan annabawan Allah manzannin Allah zaɓin Allah ne Allah baya kuskure wajen zaɓi don haka Allah baya zaɓen tumin dare shi ya yi mu Allah shi ya san mu zahirinmu mota da kai da baɗininmu duka ya sani ya bai wa annabawansa manzannin Allah kaifin basira gane manufar Ubangiji game da abin da ya aiko su zuwa ga bayi ba sa kuskuren fahimta ko ƙyaras. su sai Allah ya ta san matsinewa masu ga ilimi ga rashin aiki da ilimi ga ilimi ga ɓoye gaskiya a wajen wa'azi sai ce lu'inan ladina kafaru min bani isra'il an tsine wa wa'anda suka kafirta min bani isra'ila daga sashin bani isra'ila Allah ya aiko saƙon a gaya duniya Allah ya tsine musu sai ya ba da jakadu gangariya ala sani Daud ya ce annabi Daud ka gaya wa duniya an tsine wa bani Isra'ila daga harshenka ka faɗa wa Isa bin Maryam Allah ya aiko tsinewa bani Isra'ila ta harshen annabi isa ɗan maryam kai masifar da ta sami banu isra'ilan da allah ya ba su ilimi suka ƙi aiki da ilimi taɓarɓarewarsu ta fi ta kowa don kar wani ya je ya ce ya tausaya musu sai Allah ya nuna ba da ba ne zalika waccan tsinewa daga mahalicin talikai Allah waccan tsinewa da Allah ya baiwa tsarkakakkun bayi su zo su faɗa ta samo asali ne bima a shau saboda saɓawar da suka yi wa Allah Allah baya san mai saɓa masa hmm. wa kanu ya atadun wayannan masana na bani Isra'ila da suka aiki da sani Ubangijin talikai ya la'ance su ya aiko annabi Dawud da annabi Isa bin Maryam su faɗi cewa Allah ya la'ance su saboda sun saba wa Allah ne ɗaya sun yi abin da Allah baya so menene aikin ta'addanci hmm. wa kanu ya don sun kasance lokacin rayuwarsu ta duniya abin da ya musu sawarwari suka auka cikin tsinewar Allah sun kasance suna ta'addanci Allah rama wannan aya a wace sura ma'ida magana mutum ce ko ta Allah Allah ya nuna al'umar annabi ya daga mu albarkar wa'azi eh haka ne kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nas kuntum khayra ummatin أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وبنجي يا شيخ خير أمتي ya nuno al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. cikamakin annabawa shugaban manzanni alladhi la alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai ce al'umar musulmi al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Ya ce kuntum khaira ummatin hmm. ya al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kasance ko ne mafiya alherin al'ummomi na dukan annabawan farko don ka ji an ce a alheri kafuwa ne to wannan mana da alheri al'umar annabi adamu na da alheri na annabi nuhu na da alheri na annabi Ibrahim na da alheri na annabi da al'umarsa na da alheri na al'umar annabi Musa suna da alheri al'umar annabi Isa suna da alheri amma al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi sun fi dukkan su alheri in ji Allah Allah kuntum khayra ummatin al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun kasance ku ne mafifita alheri ku san matsayinku hmm. ba an fitar da ku don kabilancin wata kabila ban da wata bane ukhrijat wannan al'umma ta musulunci an fitar da ita ne linnasi ga mutane duka a cikin linnasi a cikin mutane akwai larabawa annasu ne ko ba annasu ba kan nisa a cikin mutane akwai hausawa mutane ne ko ba mutane ba a cikin mutane akwai turawan amerika ko ba mutane ba a cikin mutane akwai larabawan masar ko ba mutane ba ne a cikin mutane akwai mutanen china ko ba mutane ba ne a cikin mutane wato akwai mutanen faransa ko ba mutane ba ne dawo najeriya a cikin mutane akwai fulani ko ba mutane ba ne a cikin mutane akwai inyamarai ibo mutane ne ko ba mutane a cikin mutane akwai an gasawa ko ba mutane ba ne a cikin mutane akwai bare-bari ko ba mutane ba ne a cikin mutane akwai baburawa ko ba mutane ba ne a cikin mutane akwai ƙabilar tafawa balewa jarawa jarawa mutane ne ko ba mutane a cikin mutane akwai biro a cikin mutane akwai amawa nan duniya gaba ɗaya albishirinmu. Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi da addinin Allah. Allah ya ce al'ummar annabi Muhammadu an fitar da ita ne sallallahu Alaihi wasallama nasu don mutane duka don amfanin mutane duka. Wanda ya ƙi Allah ne ya ware ware shi ko shi ya ware kansa to da haka yan china ku taho musulunci yahudawa ku shigo musulunci yarabawa ku shigo musulunci hausawa ku shigo musulunci fulani ku shigo musulunci biron ku shigo musulunci addinin ubangijinmu ne Allah kuma shi ɗaya ne billahi la ilaha illa huwa Allah ɗaya ne wallahi a mala'iku babu Allah na biyu wallahi cikin annabawa ba wani Allah wallahi cikin masana ba wani Allah ba Allah namiji ba wani Allah mace dukkan duniya na kiranku da suna Allah ku shigo musulunci a mai nake kiran a mun barin wa'azi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umartar mutane da abin da aka sani a cikin shari'ar Allah Watan tanhauna 'anil munkari kuna hana mutane abin da shari'ar Allah ba ta so daga cikin abin da shari'ar Allah ba ta so na kan mafi taɓarɓarewa akwai shirka hmm. tun mushriki mushrikai ku tuba idan kuka mutu ba ku tuba ba in Allah ya sa ku a wuta ba za ku fita ba har abada alarama إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنفسهم ansar innahu yadda al'amari yake in ji Allah man yushrik billahi wanda ya shirka ya haɗa Allah da wani wata halitta Allah to ya ji ya sani mushriki ya ji mushrika ta ji rama. قد حرم الله قد حرم الله عليه الجنة تبس جعل يا حرمت ومشركين بمتين شركة الجنة الجنة تواهي Allah ya ce ya haramta wa aljanna ji Allah dole kuma mushrikin dole mushrikar da su za a yi taron tashi alkiyama don an gama hisabi ina Allah zai sa su Allah ce wa ma'awahun nar mushriki makomarsa wuta Allah tsare mu da zalimi bai kai mushriki ba dan shi ubangiji ya zalunta shi kadai yi mu shi kadai kowa shi kadai yi komai Allah shi kaɗai ya yi masu imani ya ba mu imanin muna yaban ka Allah muna godiya gare ka. Allah shi ya yi mushirikan ya ce a kira su zuwa ga imani. Allah muna yaban ka muna godiya a gare ka. Allah shi ya sako addininsa zuwa ga talikai duka. Ya ce ga yadda hanya aljanna take mai so ya zaɓa. Inna dina inda Allahi al-Islam. lalle addini karɓaɓɓe yarda inda indallahi a wajen Allah sunansa al-islam musulunci ya jama'a ba ce a taɓo tarihi ba to ba na nesa ba mu taɓa na kusa da bai fi shekara biyu ba nawa ba za fara auna nawa na yi wa'azi zuwan korona na ce billahi lazi la ilaha illahuwa addinin musulunci ya fi wata a gurina na ce wallahi tallahi addinin musulunci ya fi mahaifina babana na ce wallahi tallahi addinin musulunci musulunci ya fi raina na faɗa yana cikin tarihi na wannan na ce wallahi tallahi addinin musulunci ya fi ta, na ce billahi lazi la ilaha illa huwa addinin musulunci a gurin ni muhammadu sani ɗan alhaji ya haya jingir addinin musulunci ya fi majalisar ɗinkin duniya ni a gona na yi rantsuwa da Allah na ci addinin musulunci a gurina ya fi majalisar ɗinkin afirka na rantse da Allah addinin musulunci ya fi mun gwamnatin mamlakatin arabiyyatu su'udiya a guna billahi la ilaha illahuwa a gurina addinin musulunci ya fi general muhammadu buhari ya fi gwamnatin buhari ya fi gwamnatin dukkan gwamnonin najeriya ne a gudina يا أيها الذين آمنوا muslimun wannan na cikin tarihi na ko ba ku taba ji ba to saboda haka wa'azin me nake musulunci to Najeriya ta zo Allah ya kawo jarrabawa wace taba kawowa lokacin da musailamatul kazzab sarkin munafukai ya ce shi ma wani annabi ne ba ku san a cikin wanda da sahabbai ne sun rida wasu sun bi shi ba ba sun ce na talata annabi ba ne da to da suka bi musailamatul kazzab sai yanzu musulman ne ta sai aka zo musailamatul kazzab sai ce ai mitin ai mitin ai mitin a gaya wa banu umayya shi daga cikinsu yake su zaɓe shi su bar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama musailamatul kazzab ya taɓa faɗan haka to wa'anda suka zaɓin ridda suka bar musulunci sai su zo su samu sahabbai sai su ce kula kan gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah ne shine mai gaskiya sai su ce amma tunda su bani umayya ne gaskiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su sun bata sun yadda da ƙaryar musailamatul kazzab an yi haka saka gama sun zaɓi musailamatul kazzab sun bar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta jama'a ga tambayoyi ga tambayoyi jama'a idan aka zo aka ce jama'a ga musulunci na'am ga uwarka wani ya ce shi ya zaɓi uwarsa ya bar musulunci aka ce ga musulunci ga ubanka kun san dai ni kan musuluncin zan zaɓa to sai wani ya ce ya zaɓi ubansa ina nasa musulunci sai aka ce ga musulunci ga kuɗinka wani ya ce ya zaɓi kuɗi ta gani ne ni na zaɓi musulunci a tarihi na na nuna ni musulunci ya fi mun komai haka ne sai da aka zo rigimar tinubu da atiku da kwankwaso da sauran na faɗa yanzu ba a zo da wannan awon ba muna ɗakin mitin aka ce ko muslim muslim ko atiku wasu suka ce atiku in ba yi ba na yi kure ne to a tambayi wannan din za maka tambaya a lahira ko a kabari sai a ce da musulunci madinuka al-islam ko kabari haka nake so in faɗa ana roƙon Allah ce mace ni. kuna ji in za ka faɗi magana ka faɗe ta ta zuciyarka kar ka faɗa dan ganin ido wallahi tallahi na taɓa wa'azi na ce wanda ya zo wannan wa'azin dan ni ni ba ni da wuta ba ni da aljanna wanda ya zo don yusufu sambo ba ya da wuta ba ya da aljanna wanda ya zo don malam sa'idu ba ya da wuta ba ya da aljanna mu aljanna muke so mai ita ya bamu shine Allah na ce kar wani ya zo wa azidan muhammadu sani dan alhaji haya jingir taron fortune university a teku ya bamu miliyan ɗari ko wani haka ne wakilan tunubu sun zo sun ce so ma sun wa ginin fortune university miliyan nawa ɗari da ashirin an samu wanda suka fi su yawa to da na zo na yi magana sai na ce to do wanda zai bayar kar ya bayar da ya bayar dan Allah ba su ji ba ne ranar yawa ta shi kenan yanzu jama'a ga jaraba ta zo ko musulunci ko gwaninka to ni sai da Allah ya nuna min ana kai alhaji sani da sauran mutane kulla ya alamu man fi samawati wal ardi illa Allah wal ardi illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun Allah ya hutar da duniya duka kar wani ya zaci akwai wanda ya san bai ba Allah ba ya aiko shugaban halitta Allah gaba ɗaya ce qul ya rasulullah ka ce la alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka ce bai san gaibu ba wanda yake rayuwa a sammai mala'ika ne waye kowa na saba ba su san gaibu ba in ji Allah wa man fil ardi wanda yake rayuwa a ƙasa da annaba manzon da waye duk kaf annan Muhammad ka ce ba su san gaibu ba kai ba ma gaibu ba bayan sun mutu an shimfiɗe su a kabari wa ma na ko a jikinsu ba sa ji su gane ayyana yi ba a suna ran nawa ga watan nawa za a tayar da su ba su sani ban ji Allah to dala ai ba wanda ya san gaibu ko to ni din nan nayi kallo a gabana wallahi tallahi akwai mutanen da suka ta suka ce alhaji muhammad sani su suka ce mun mala ko sai su ce wallahi tallahi muna tare da kai muna roƙon Allah ya shigar da mu aljanna tare da kai inda ka sa gaba mun yarda da kai za mu bi na karɓi mu baya a ta fita mutum dubu kaza da hannuna mun maka mu baya a in ji jama'ar mata izalatul bida wa iqamatu salat ce na karɓa da sunan Allah an yi haka ko ba yi ba na san mala aliyu abdulwahab yakan ci alhaji sani in Allah ya yarda Allah ba zai kunyata ka ba Allah ba zai tozarta ka ba duniya da lahira na ce na gode Allah ya nufa kai jama'a wannan magana ya kaga daɗin ta a raina yaduwa ta kai addu'a akwai shugaban majalisar malaman jihar filato dr hassan dikko ya sa an yi wa'azi a kura tara mutane ana dab da zaɓe ya ce sunan taken wa'azin nan yau me malan ya ce in ji shi ne ban je ba gaya mun akai ya faɗi hakan sai wani ya zo ya gama ce kai wala duka ya yadda da kai na ce to Allah Allah ne ma ya sa na yadda da shi ya ce ya ce can wa'azin kura me malan ya ce na ce amma magana da ya faɗa ba ta da kyau na ce mu musulmi me Allah ya ce ne me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ne idan ka ga malam ya faɗi magana an bi ta to yana da nassin aya yana da nassin hadisi shin maganar nan in yace jama'a ku zo mu bi musulunci ra'ayin malam ne ko maganar Allah ce ra'ayin malam ne ko maganar manzan Allah ce to ni ba ni da tawa manzan Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da manzanni ba su da tasu ta Allah ita ce mu duka ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون madaukaki ya ce ittabi'u ya ku talikai da Allah ya ba mu imani ku bi ma unzila ilaikum abinda aka saukar zuwa gare ku ya taho ne ba daga hannun kowa ba min rabbikum daga wajen ubangijinku ne da ya halitta ku walatacce mai rayar da ku mai ciyar da ku mai shayar da ku wanda da abin da kuka samu mai yawa da kaɗan wallahi tallahi ya zo ne ga mu talikai min rabbi na. wajen Allah Ubangijin To ku bi abin da ya zo daga wajen Ubangijin. Wala tattabi umin duni ya wuliya Ka sheji daga Allah zuwa ga talikai duka. Wala tattabi kar ku bibi. min dunihi awliya min dunihi koma bayan Allah awliya ku ce shi kuke so kalilan ma amma Allah ya nuna mu ta wannan wa'azin fahimta ta cika wuya rabo sai wanda Allah ya ba Allah ya nuna in an yi wa'azin kalilan ma ta tazakkaru kaɗan ne kwarai. wanda suke wa'astuwa in ji wanda ya yi mu ya samu Allah Allah akwai ayan nan to muka yi wa'azi muka yi wa'azi muka yi wa'azi a suratul an'am arab to Ko na ji sai Allah ya ce zai nuna mana kanmu na ce to musulunci kowa ne musulunci ko tunubu wanda sai ce tunubu musulunci ko atiku wani sai ce atiku musulunci ko kwankwaso wani ce kwankwaso alhaji sanin musulunci ko atiku musulunci ko tunubu musulunci ko kwankwaso na ce musulim musulim na ce na zaɓi musulunci an yi haka Kacin da musulunci ya fi min mahaifiyata ya fi mun mahaifina wallahi tallahi musulunci ya fi mun afi wallahi tallahi musulunci ya fi mun tunubu wallahi musulunci ya fi mun general buhari wallahi musulunci ya fi mun dukiyoyi na duka kai ba yau na fara faɗa ba haka ne to wanda yake da sauran rai da lafiya to kofar tuba na buɗe Ɗan takarar APC Ahmad Bola Tinubu. Kalmar da ka faɗa Muslim Muslim ticket. To Musulunci bai yadda da kabilanci ba. Kar kai kabilanci ba ni na hana ka ba Allah ne. Ahmad Bola Tunubu kar ka zalunci jama'a bayan Allah ne da jama'an nan da kai za mu tsaya a gaban Allah ranar tashi alkiyama wanda dai ya zalunci wani Allah ba zai yadda ba Bola Tinubu kar ka fifita san ranka hmm. a kan dokar Allah ka yadda da abin da ka faɗa muka ji muka yadda muslim muslim Ɗan takarar shugaban ƙasan pdp alhaji atiku abubakar wazirin adamawa ka zaɓi Muslim, Muslim! ina maka wazi dan kai musulmi ne wallahi tallahi alhaji atiku abubakar musulunci ya fi maka dukiyarka a kan musulunci za a maka tambaya a kabari Ɗan takarar shugaban ƙasa wazirin adamawa alhaji atiku abubakar ina kiranka ka zaɓi musulun musulun tiket ya fi ranka ya fi mahaifanka islam Ina kira da alhaji rabi musa kwankwaso ku zaɓi musulun musulun ticket ya fi maka app za a maka tambaya akan musulunci a kabari zaɓi muslim muslim ina kiranka game ina son bola tinubu ba na son ya shiga wuta in ya zaɓi siyasa akan musulunci wallahi sai ya shiga wuta na kira atiku ya zaɓi muslim muslim ba na son atiku ya shiga wuta in ya zaɓi makamansa ya bar islam to ya zaɓi abin da zai halaka shi ina kiran alhaji rabi musa kwankwaso ka zaɓi musulun musulun idan ka zaɓi wani abu ba musulun musulun ba to akan musulun ɗin za a maka tambaya a kabari ina kiran yanzu a dai musulunci kam kai wa'azi ya kai wa'azi Allahu akbar na'am zakar alkhair amin saka gama lafiya yawa kara ilimi albarka amin to bari mu zo kuma sa na'am ni a gani na duk wanda za mu ba ƙuri'a dan Najeriya dan girman Allah al'ummar musulmi dan girman Allah kiristoci dan girman Allah matsafan Najeriya don Allah ta cikinku wanda yake son Najeriya ta zauna lafiya ta ci gaba kar wani ya kashe wani dan kabilanci dan Allah ku zaɓi muslim muslim ticket dan me dan tarihi wayanda aka ɗauki amanar Najeriya turawan mulkin mallaka suka ba akwai sa abubakar ta fawa balewa musulmi gaskiya ne akwai dr nnamdi azikiwe kirista an ba su sanda suka yi shugabancin najeriya musulmi kadai ne a najeriya musulmi muna da haƙi da za su ba mu ko babu kiristocin na da haƙƙin da za su ba su ko babu ta yan arewa eh, premier na jihar arewa da suka karɓi mulki a hannun wato turawa mulkin mallaka gasa gawon bel ne yake lura da arewa wanda da aka ba da mulkin kai ya karba sa Ahmadu Bello Sardaunan Sakkwato wanda ya rike jihar yamma Chief Obafemi Awolowo haka ne wanda ya rike ƙasar inyamurai dokta Nekwa Okpara okfara michael Okpara haka ne wanda ya rike midwest ku tuna min wani mai sa doguwar a tamba haka a Okodebo. Yawwa, yanzu na ji magana. Haka aka ba su ko? An ba da amana da alkawari da rantsuwa ga shugabannin nan gaba ɗaya ko ba ba su ba. Bai halatta ba mutalakawan Najeriya da su da aka ba a yi munafinci. ce a kashe ɗaya. Allahu Ko ya halatta? La ya shi abadan. <clears throat> To Sa'amad sa Abubakar ta fawa balewa musulmi a gadansa ya mutu ko kashe shi akai. Kashe shi akai mala. To in kun san kabilar da ta kashe shi. Mm. To kar ku zaɓe su. Allah. Yancin amana. Gaskiya. Dan yancin amana ne. Tabbas. Allah. Haka ne. Haka ne. Sa'amadu Bello Sardaunan Sokoto a nan arewa da aka ba shi ya dinga cewa ɗan arewa jan arewa cikin wanda ya jawo har akwai gwamna solomon lar daga filato har akwai makal audu buba daga filato to lar lar da ya ga kirkin sardauna ya ce to shi dai ko zai bar komai na sardauna zai rika sa su hula irin ta sardauna hulan nan da lar yake sawa a gurin an sawa ya koya da kun tambaye shi da ya ce saboda sardauna to talakawan najeriya ya kamata a kashe Ahmadu Sardaunan Sokoto? A gadon sai mutu ko kashe shi aka yi? Kashe shi aka yi To kar ku zaɓo waɗanda suka kashe shi. Yancin amana ne. Haka ne ko ba haka ba? Da aka tashi, don Najeriya ta arewa, aka nemi bakin jagororin mu sarakunan. shi an kashe da wani an kashe tafawa yau. wa za ku ba mu su suka ce mun ba ku gawan gawan musulmi ne sun mar alheri ko ba su yi ba yawan an ga sawa ne ya sa sokoto suka ce mun yadda yi kano suka ce mun yadda yi plato muka ce mun yadda ka yi bauchi suka ce an yadda ga sai dai shekara tara dukkan musulmin arewa nan da najeriya ana kallon sa yana yi ba musulmi ba ne har yanzu ba bai musulunta ba da za a samu canjin gwamnati ajin mulki a ma waye ya kashe gawan kashe shi ba to addinin da yake nuna wa mutane ku kashe wani addinin ba na Allah ba ne Allahu gaskiya ne na taɓa gawa shek Yusuf Sambo na ce kai bayan sai eh, Yusuf Sambo na ce kana tartartar wai kana son atiku na ce wallahi na fi ka son atiku na fi malam Yusuf Sambo son atiku dan ni har abada ba zan sallama ran a ci ba inyamalai ba don sun kashe Faddauna, sun kashe tafawa balewa sun kashe akintola don mai zan yadda da su kai ma na yusuf zambo na fi ka san tiku ya rage wa tiku ko ya gane ko ni masansa ne ko mai kinsa ka je ka zaɓi na zaɓe jama'a duk wanda ya gwamna musulmi ku gaya mun wanda 'yan uwansa suka ce nasu na kan gwamnati gwamna ne suka tara hanya suna kashe wanda ba nasu ba a musulmi a faɗi ɗaya babu ko ɗaya babu akwai jihar da kirista da ya hau sai kiristoci suka zo suka tara bakin gidansu suka inda an ga musulmi a kashi ko ba yi ba ka ku yarda da wayannan Allah kuna ji yawa abin da yake cutar musulmin Najeriya ba kaman kabilanci hmm. kuna ji ko wallahi tallahi kafin Bakano ya yarda da bayan rabi ya malimanci da wuya kanawa halinku kenan da Allah a gurin Allah da bayan raban bahaushe da bayan raban eh, da musulmin bahaushe da musulmi bayan rabi a gurin Allah daban-daban ne ko ɗaya ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uba وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم إن الله عليم خبير أيها الناس إنا خلقناكم Allah ya kira mutane duka da Hausawa da Yarabawa na faɗa Najeriya ba an gane ba. Da Inyamurai da Fulani da Nufawa yawa dawa da bari-bari da baburawa da sayawa kabila ta faɓalewa da jarawa da an gasawa ba sai kun dinga eh, cusa min ra'ayi ba da ibra kuna ji ko idan ba kano ya yi shirka ka tun da bakano ne ba komai da komai ma. in ba saukwace ya yi shirka tun da ba saukwace ne ba komai komai idan bayan rabe ya yi shirka tun da bayan rabe ne ba komai idan yamuri ya yi shirka tun da yamuri ne ba komai a gurin Allah wanda ya shirka ya halaka sai ya tuba to billahi lazi la ilaha illa huwa a kanawa akwai mushirkai mm, tabbas in ba su tuba ban suka je lahira in Allah ya sa su a wuta ba zai fidda su wallahi tallahi a cikin yarabawa akwai mushrikai matsafa yarabawa ku tuba daga shirka kanawa ku tuba daga shirka sakkwatawa ku tuba daga shirka zamfarawa ku tuba daga shirka bare bari ku tuba daga shirka Kabilin nan da na kira wanne ne ba mu shirki da akwai. To kai mara adalci da kai ce ka zaɓi yarabawa suna shirka. To ka a zaɓi wasu kanawan suna shirka. Haka ne. Shaki Yusuf Sambo mun je da shi wa'azi gumi. Yar wa'azi mai zafi ya ce a mutanen zamfara akwai wanda suka kafurta suke jefa alkur'ani a matsayin inji yusufu sambo ya faɗa duk da haka gara wannan da bayan rabe a gunka to kana kabilanci kenan ka dawo kan hanya ba na son ka ɓata ka koyi wa Allah ƙarya to yanzu da amana da cin amana daidai ne yi mataimaki na na ɗaya idan aka kama malam yusuf ba ya tara yan izala ya ce ai mitin kan ji ya ci amana Allah ya sa bai yi hakan ba akwai wani munafikin ɗan izala muka ba shi shugaban malamai munafikin ɗan izala ne sai na kama labari wani mai mun amana ya kira su sun yi mutum sai na ji sunan wani ma an kira shi ya sun yi mutum a ɓoye to ne kun san halina sai na aika na ce ku kira su duka ku kira su da su da ogansu na ce na ji an ce kun yi mutum a ɓoye kuna mun shari wai za ku kulla min shari na ce wallahi in na ga ku ko kun kai miliyan ni wallahi ina ganin ku ba mai cuta ta wallahi tallahi na rantse da girman Allah ga malam bala ga malam nasiru ga deputy director wallahi sun san mutana sai da suka zo ha gidan da nake suka ce mun to ba za mu ƙara ba an yi haka to wancan mitin din nasu kafin wannan ne amma ba sani ba ko sun shiga wannan ko ba su shiga ba rabbi sallim sallim ka kacin amana ni ban ga malamin da zai iya samo ayar da ta ce ya ci amana ba. Allah majal na minar rashidi. Jama'a, mu haɗu gaba ɗaya Muslim, Muslim. dan girman Allah wanda duk za a ce mar musulmi ya ce na'am na kira ku da sunan Allah gaba ɗaya wanda ya cancanci jefa ƙuri'a mu je cikin layi cikin lafiya cikin zaman lafiya mu zaɓi muslim muslim kike ni shi zan zaɓa in Allah ya kiristocin da kuke son najeriya ta zauna lafiya masu hali irin na obama ya ce yana kiran 'yan najeriya su sani najeriya babban ƙasa ce a duniya in ji obama amma ba da hausa ba ya faɗa ya ce to keep nigeria one is a task that must be done obama baka fi obama kiristanci ba to masu ra'ayin obama suna son najeriya ta zauna lafiya kiristoci kaf ku zo mu zaɓi muslim muslim gaba ɗayan mu da ku a najeriya za ta yi kyau allah ya yarda dukan kiristoci masu son najeriya ta ci gaba ku zo mu zaɓi muslim muslim in Allah ya yarda duka mu da mu da ku mu yi addu'a mu ce Allah ka miƙa mu a hannun masu amana ko mutum ka kafirci yake a ɗakin dodo in Allah ya bashi imani ba zai in ya dawo ba zai bi hanya ba ne to Allah ka miƙa mu a hannun masu amana inna lazina قالوا ربنا الله الله اكبر ما استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تؤدون وصلى الله على سيدنا محمد